Sama'ila ta biyu Sura biyu An naɗa Dauda sarki a kan Yahuda Bayan ’yan kwanaki, sai Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In haura zuwa ɗaya daga cikin biranen Yahuda? Ubangiji ya ce, Haura. Dauda ya ce, Wanne zan tafi? Ubangiji ya ce, Je Hebron. Saboda haka sai Dauda ya tafi can, tare da matansa biyu, Ahinawan, daga Yezireyel da Abigiyel gwauruwar Nabal mutumin Karmel, Dauda kuma ya tafi tare da dukan mutanen da suke tare da shi, kowa da iyalinsa suka zauna a Hebron da garuruwansa, sa'an nan mutanen Yahuda suka zo Hebron, a can kuwa suka naɗa Dawuda sarkin Yahuda, sa'ad da aka gaya wa Dauda cewa mutanen Yabesh gilead ne suka binne Shawulu, sai ya aiki manzanni zuwa Yabesh gilead a ce musu, Ubangiji ya albarkace ku saboda alherin da kuka nuna wa Shawulu ta wurin binne shi, bari Ubangiji ya nuna muku ƙaunarsa da amincinsa, ni kuma zan nuna muku irin wannan alherin saboda kun yi haka, yanzu fa sai ku ƙarfafa, ku yi jarumtaka, gama Shawulu sarkinku ya mutu, gidan Yahuda kuwa sun naɗa ni sarki a kansu. Yaƙi tsakanin gidan Dauda da na Shawulu Ana cikin haka, abnar ɗan Nar kwamandan sojojin Shawulu, ya ɗauki Ishboshet ɗan Shawulu ya kawo shi Mahanayim, ya naɗa shi sarkin Gileyad, da na Ashuri, da na Yezireyel, da a kan Efraim da Benyamin, da kuma na dukan Isra'ila. Ishboshet ɗan Shawulu yana da shekaru arba'in sa'ad da ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi sarauta shekara biyu, amma fa gidan Yahuda suka bi Dauda. tsawon lokacin da Dawuda ya yi mulki a Hebron a kan gidan Yahuda, shekara bakwai ne da wata shida. Abner ɗan Ner tare da mutanen Ish Boshet ɗan Shawulu suka bar Mahanayim suka tafi Gibeon. Yawaf, wanda ake ce mamarsa Zeruhiya tare da waɗansu mutanen Dawuda suka fito suka haɗu da su a tafkin Gibeon. suka zauna, waɗannan a wannan gefe, waɗancan a wancan gefe, sa'an nan Abner ya ce wa Yowab, Bari mu bar waɗansu samari su tashi su yi faɗa hannu da hannu a gabanmu. Yowab ya ce, To, su tashi, saboda haka samarin suka tashi, aka ƙidaya su, mutum sha biyu wajen Benyamin, da Ishboshet ɗan Shawulu, sha biyu kuma wajen Dauda. Sa'an nan kowannensu ya kama abokin gābansa a ka ya soki da wuƙa a ciki, sai suka fāɗi a ƙasa, saboda haka ne ake kiran wannan wuri Helkat Hazzurim a Gibeyon. Faɗan ya yi zafi a ranar ƙwarai, mutanen Dauda suka ci mutanen Abner da na Isra'ila. ’Ya'yan Zeruhiya maza uku sun kasance a can, su ne Yowab, Abishai da Asahel, to, Asahel mai gudu ne kamar barewa, ya fafari Abner, bai juya dama ko hagu ba, Yayin da yake fafararsa, Abner ya waiga sai ya ce, Kai ne Asahel? Ya ce, Ni ne, sai Abner ya ce masa, Yi dama ko hagu, ka runtuma ɗaya daga cikin samarin, ka ƙwace makamansa, amma Asahel bai bar fafararsa ba, Abner ya sake gargaɗe shi ya ce, Ka bar fafarata, yaya zan kashe ka? Yaya zan iya yin ido biyar da ɗan'uwanka Yawab? Amma Asahel ya ƙi bar fafararsa, saboda haka Abner ya soki Asahel da mashinsa a ciki, har mashin ya fita ta bayansa, nan take faɗi ya mutu, kowa da ya zo wurin da Asahel ya faɗi, ya mutu, sai ya tsaya. Amma Yawab da Abishai suka fafari Abner, kuma da rana tana faɗuwa sai suka iso tudun Amma. kusa da giya a hanyar zuwa jejin Gibeon, sa'an nan mutanen Benyamin suka haɗa kan suka goyi bayan Abner suka zama ƙungiya guda suka tsaya daram a kan tudu, sai Abner ya kira yahob ya ce, Har abada ne Mashi zai yi ta hallakarwa? Ba ka sani cewa ƙarshen zai zama da ɗaci ba? Sai yaushe za ka umarci mutanenka su daina fafarar ’yan'uwansu? Yawab ya ce, muddin Allah yana a raye, da ba a ce ka yi magana ba, da mutanen nan za su ci gaba da 'yan uwansa har gari ya waye. Sai Yowab ya busa ƙaho, dukkan mutane kuwa suka tsaya, suka daina fafarar Isra'ila. Nan take faɗan ya tsaya, Abner da mutanensa suka ratsa kwarin Urdun dukkan dare, sa'an nan suka haye kogin suka kuma ci gaba dukkan safe har suka zo Mahanayim. Da Yowab ya dawo daga fafarar Abner, sai ya tattara dukan mutanensa, ban da Asahel, sai ya gane an rasa mutum goma sha tara na Dauda, amma mutanen Dauda sun kashe mutum ɗari uku da sittin daga kabilar Benyamin da suke tare da Abner, suka ɗauki gawar Asahel suka binne a kabarin mahaifinsa a Betlehem, sa'an nan Yowab da mutanensa suka bi dare har suka iso Hebron da safe.